Litinin 20 ga watan Mayu shekara ta 2019 sashen Hausa na studio Kalangu ne kuke sauraro ga labarin tare da Hawa Usman da farko ga muhimman kanunsu. su. Bandera kotu ta sallami Sadata Iliya dan Malam bayan ya kwashe fiye da shekara ɗaya a gidan yari tsakanin kurkuku na zandar da na mata mai lauyan shi na ɗauke da ƙarin bayani. An soma gudanar da tsarin nan na matsayin 'yan gudun hijira a Gadas a cikin iyalai 600,200 ne suka samu shiga ƙarin haske a cikin labarin. A cikin rahoton namu na musamman za ku ji irin hukuncin da ke tattare da cin zarafin ɗiya mata da matasa ta hanyar yin lalata da su, tare da maimuna goji a cikin shirin namu na musamman ranar litinin kan 'yanci. Masu mu barkanmu da sake saduwa barkanmu da azumi. Bayan an sha gabatar da shi a gaban kotu, Juju na mashara'antar Zandar ya sallami Sadat Iliya ɗan Malam bayan kotu ta wanke shi. sadat iliya dan malam dai ya kwashe fiye da shekara ɗaya a kulle a gidan kasan zandar da kuma mata mai wato an yi zargin shi ne da cin da yin zanga-zanga ba a cikin ka'ida ba ga dai ƙarin hasken da lauyan nashi metr budal efred mulud ya bayar yau juge d'instruction ya yi da bincike bai ga lahani ba bai ga wani tashin hankali da sadat ya so ya yi ba amma juge d'instruction ya ce a ah, akwai wata magana da ya yi cikin maganganun shi wanda a wabaci ne ga mutane na wata kungiya ta party politik ni ban ga inda yan kin ba suka haɗu suka ce a ah, mun yi karar sadat ya kamata a kai shi kasu bisa kan ya ɓaci mu amma tunda dai ga wannan ordonance kin deja juge d'instruction ya ce a saki sadat yau kuma ya ce wannan lahani da ake tuhuma shi ba gaskiya bane sadat ya kamata yau ya ta ya shiga iyalin shi ba baya da ko guda bisa abin da ake tuhuma shi kenan mu za mu ce alhamdulillah lalle an ɗauki wajen wata goma sha uku kan a gai wannan gaskiya amma tun da an gayyata sai dai jabiyan amma kusan da cewa harkar doka ne procureur yana da har yau incin ɗaukar kara yanda yi procedure kin so yake in procedure criminal amma muna zaton cewa ita justice da 'yan ƙasa ne ake yanta don shi procureur zai diba ya gani shin zai amince da wannan decision kin sadar ta iyalin shi ko ko zai appel A ranar Litinin kin da ta gabata sha uku ga watan Mayu, cocin Dolbel da ke cikin jihar Talabere ta haɗa hannun wasu mutane dauke da bindigogi da ba a gano ko su wane ne ba. Shugaban cocin ya ji rauni kuma an kawo shi birnin Yamai. Sati guda bayan wannan al'amarin, abokin aikin namu ya yi fira da mazauna garin. Ga kuma ra'ayoyin da suka bashi inda suke kira ga sojoji da suka musu ɗauke. Ga dai abin da suke shaida ma Abdullahi Jibai. Wani lamari ne na tashin hankali ganin yadda irin wannan ta'addanci ke bazuwa a wasu wurare na wannan ƙasa tamu. Ba ma a dolbar ba kaɗai za mu amfani da wannan dama domin jajantawa ga duka waɗanda suka kwanta dama a fagen daga. Kuma muna kira ga magabata na koli da su warware wannan batu na rashin tsaro a cikin ƙasar mu. Eh, Idan ba fahimtar cuɗayya tsakanin al'umma da hukumomin tsaro ba iya kawar da wannan barnar. Kullum za a riƙa hal tallaka mu ana tsoratar da mu sai yanayin ya kazamce saboda yanzu yankin komai ya lalace waɗanda ma suka zo suna ƙoƙarin ficewa waɗanda kuma suka tsaya ba su da natsuwa saboda haka ya kamata al'umma su kamawa jami'an tsaro da zarar al'umma da jami'an tsaro suka haɗa ƙarfi da ƙarfe ana iya ciwo kan wannan al'amari da muka tsinci kanmu a cikinsa Wasu mutane da ba a gano ko su wane ne ba sun sace shugaban gungun Hulani na Abala, ƙauyen da ke makwabtaka da ƙasar Mali a cikin daren Sudu da Lahadi. Wannan mutanen suna saman moto, in ji wata majiya da ta shaida ma Studio Kalongo. Majiyar ta ƙara da cewa mai garin bubakar mama ya kai ziyara ne a ƙauyen eza kominikin sanam daga nan ne aka yi gaba da shi a halin yanzu dai babu wani cikakken labari kan dalilan sacewar tashi tun dai hukumomi na abala sun isa a gurin a cikin wata sanarwa da ya wallafa a ranar 18 ga watan mayu shugaban kungiyar kasashen afirka kan tattalin arziki sai da yawo ya ƙara jaddada goyon bayan shi ga kungiyar ya kara jaddada goyon bayan shi wato na kungiyar ga zaman taron nan na benar jama'a na coci karo na uku na kasashen nahiyar afirka ta yamma cewa da rekowa siriyawo da za a kammala a yau kin wannan a wagadugu kasar burkina faso jan claude kosibru ya jinjina ma mambobin na kungiyar a game da jan kokarin da suke kawowa a fannin yaƙi da talauci eh, yaƙi da talauci tsagiranci da kuma ta'addanci kamar yadda sanarwar ta bayyana wata wato babbar matsala da ke addabar mutane cewa da kwace da kuma satar da ake ma jama'a cikin taksi tare da gamin kan matukan taksin gamaci muhammadu na kungiyar direbobin taksi senko taksi ya yi allah wadda da irin wannan mummunan al'amari kuma ya yi kira ga magabata da su matsa kaini wajen al'amuran safarar motocin taksi da kuma ba da lasisin tukin taksi mu saurari firar su da musa hassan ba an kawara ba kuma mun hidi magabata mun hidima ma polisai ni da kai na na taba takawa na je na ga guverner hamidu garba na ce mishi akwai mutanen banza cikin taksi waɗanda suke satan mutane suna hushi da makami ta taksi yace za a ɗauki mataki hal yanzu wanga abun ana iya da shi amma sai ministry da interior dan saboda inda ake bada permit taksi na cewa cewa ce ake abun ya zama kasuwanci an kata da morality wannan police ta diba ta gani kamin a bada permit taksi a gani mutanen ga har dan kware ne ko malalaci in malalaci ne police su ce malalaci ne bai kamata shi tukin taksi bane mai sai a ki shi haka mota an nan za a sa taxi titir in nan nimero wadda ya kamata meri a baka ita na a ko an su yan sandika da an su yan meri wa'anda suke saye lambobi su sai da jika 40 40 35 35 sai su zuba ma meri jika tara tara a yi babban tsari guda na in ba haka nan ba wallahi ka ku yi mamakin jihadist ko terrorist wanga 'yan ta'addanga su zo a basu bamiri taxi su je su yi wani kwashi da makami ko su yi atanta A cewar ma'aikatar zirga-zirga ta garin Yamai, ya zama wajibi ga kowane mai neman lasisin tukin taksi da ya zama ɗan ƙasa kuma lasisin ya zama wato kamar shekara ɗaya a hannun shi ya cika takardun ƙwarewa da na sandika zai samu lasisi na wata uku wanda za ya maimaitawa sau ɗaya in na shekara biyu ne to sai ya haɗa da takardun bincike na halaye da sauransu. An soma gudanar da tsarin nan na matsayin 'yan gudun hijira a agadis a ranar 18 ga watan Mayu da ta shige. Wannan kuma ya biyo bayan wani bincike da masana suka gudanar kan masu neman mafaka. A cikin mabukata 600 yalle 200 ne tsarin ya shafa kamar yadda Ibrahim Malam Goni jami'in da ke kula da al'amuran bakin haure da 'yan gudun hijira a ma'aikatar ministan cikin gida ya bayyana a cikin firarsu da Musa Mamman. vu le nombre important de ces demandes. Ganin yawan masu tambayar izinin samun zaman gudun hijira wajen mutum dubu da dari shida akwai wasu da muka ciro daga yankin Agadas din don a samu a aikin cikin gaugawa bisa daidaito don matambayan su san zaman da suke ciki lokaci kalilan. Wannan tsari ya ba mu damar kawo wasu kwararrun masana a yame wasu ma suna nan tuni sun shiga aikin nasu na nazarta tambayar kowane mutum ɗaya bayan ɗaya don ku basa kalkashin lemar abin da muke ce ma statu prima facie cewa da amincewa da rukuni rukunin mutane don ko sai an bi ta samun amincewa ta kai da kai an san su ne daga ina suke abubuwan da suka yi shawagin da suka yi sakamakon nazarin za a sanya shi ne a cikin takardun wanda ya yi tambayar saboda kwamitin ƙasa mai ba da izinin a yayin ba da ra'ayinsa zai samu cikakken haske ga mutunan don ɗaukar matakin da zai yarda mashi ko hana mashi wannan matsayin zama dan gudun hijira Wayar da kan mambobin kungiyar Kojesa tare da ma'aikatan kiwon lafiya kan illolin da ke tattare da sake yin aiki da wasu kwalaben magunguna shi ne makasudin wani zaman taron wayar da kai da babban asibitin birnin tawa ya tsara a satin da ya gabata. Mambobin Kojes 41 da suka fito daga kwamitin Illela, Bagaruwa, Malbaza da Kwanne su ne suka samu wannan horon. Ibrahim da mata da ya fito daga tawa ya ma Idrisa Adamu karin bayani. kwalabin nan da suka yi saura mutane suna unhwani da su suna sa wani sukar wasu gishiri wasu kamiya. miya to wannan ne ake so a hana saboda in mutum yana nena unhwani da shi kamar magani da an kai da ciki yana ne yana shan shi tunda tunda kwalabal an hidda maganin yana shekara biyar maganin akwai kuhan shi ciki kenan kana nan kana shan magani kadan kaɗan ba tare da ka sani sai lokacin da ya yi ma yawa cikin jiki lokacin zai haddasa ma rashin lafiya to shine yanzu mun yi musu horo su likitocin masu wannan aiki yanzu kuma mun ka kara da wannan 'yan koje saboda su 'yan koje suna da matsayi cikin tsarin kiyaye tsabtar gidajen likitocin namu to in mun kare wannan akwai dizenbach da ta shahi district din tiliya district din tasara da cinta da nan sai hr da santirmer da district kumin kowane district mutum biyar yake kawowa kenan district su jimilla wajen mutum 41 ne za a yi ma wannan horo karuwancin da kananan yara ke yi ya soma ma mazauna manyan birane hankula musamman ma a nan birnin yamai domin fitar da yaran daga cikin wannan muguwar tabi'ar yasa kungiyar nan mai kula da al'amuran da suka danganta da batanci antd a turanci da kirkiro masu hanyoyin samun mafita ga dai kadun mustapha jami'in kungiyar a cikin firarsu da rafikatu a tayar Al'amarin yana ci gaba da yin kamari a nan birni mai da ma sauran manyan birane na cikin ƙasar nan. Ba iya cewa ga iya karuwarsu ko raguwarsu kai tsaye. Saboda yanzu sha'anin karuwanci ba mata kaɗai ba ne har da maza. Mun samu fidda yara tamanin da bakwai da suke cikin wannan al'amari na karuwanci a nan birni mai. Yanzu muna bisa wani sabon tsari na shekaru biyu da za mu ɗauki nauyin yara 60 uku cikinsu maza ne. Muna da tawaga ma'aikata waɗanda muke zazzagayawa a guraren da ake samun waɗannan mutane, inda muke tattaunawa da matan da suke karuwanci. waɗanda suka yarda su bari ɗaya bayan ɗaya muna jayo hankalinsu na mu saka su a cikin makarantun koyon ayyukan hannu. daga Nyamai zuwa Arlit, daga Tilber zuwa Difa, ku saurare shirye-shirye studio Kalangu tare da rediyon studio Kalangu, tafiyar yanayin Nijar. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Kundin shari'a na ƙasar Nijar bai hana yin karuwanci ba. amma in mai yin karuwancin yaro ne kuma yana yin shi ne tare da haɗin gwiwar wani babba to ya zama laihi kenan ya saba ma doka kuma shine ake ce ma kawalci Juju Maimuna Goje ta yi ƙarin bayani a cikin firarsu da balkisa Hamidu. Yara ƙanana 'yan mata da samari masu karuwanci domin su taimaka ma iyayensu ko kuma wani ya ɗauke su domin ya ci umfani gare su. wannan ya taka dokar ƙasa. Mutane masu ɗaukar waɗannan yara suna fuskantar hukunci shekara goma zuwa talatin, kamar yadda metar maimuna goji ta da bayani. Dokokin Niger, musamman manyan dokoki ba su hana sha'anin karuwanki ba. Mazan da suke ma'amala da mata masu karuwanki hukuma ba ta iya kama su. Domin babban ma'aikatan take kula da ayyuka da ba su da kyau, ta liƙe idanunta akan aikin karuwanki. Mu duk mun san da kewa tsohon aiki ne da ya daɗe a cikin duniyar ga ko ina ba ƙasar da babu aikin karuwanci duk wanda yake kama musu a cikin aikin nan da suke hukuma tana iya kama shi ta haka in kana da dan uwa aboki ko makwabcin da yake karuwanki ko kuma ka san da iyayen da suke rayuwa a cikin kuɗin karuwanki na 'ya'yansu to ka ta ka sanar da hukuma domin za ta iya sa hannu wajen kama su da laifin ba da ƙarfin gwiwa a cikin aikin karuwanki da iyansu suke yi. Menene aikin magajiya? Magajiya ko kuma kawali shi ne ake kira wa'anda suke nemo ma maza mata ko kuma wa'anda suke nemo ma matan mazaje. mace tana iya ba da kanta haka namiji ma yana iya ba da kanshi kuma abin da ya fi yawa a cikin ƙasar gane yanzu shine matan da suke gudu bayan mazaje tsofi masu duki domin samun aiki ko samun mota hakan ana kiran shi karuwanki ne ko da dai da mutum guda take yi shi. A wane lokaci aka ɗauki karuwanci kamar bauta? Karuwanci yana zama sana'a a lokacin da wadda take yin shi tana ƙarƙashin wata ne kamar yara. Mine ne hukuncin shi? Shekara goma zuwa shekara talatin shine hukuma take iya iya kama ka a kan shi hukuma tana da tsanani sama wannan mutane masu aiki da yara kanana a hanyar karuwanci to Allah ya kyauta duka dai muka zo karshen labarin na sashen Hausa a yanzu kuma sai a dakanci Bilkisu Hamidu ta labaru na sashen zabarmanci. zuwa bayan labarun na zabarmanci da na Faransanci za ku saurari shiri na musamman kan tsadar kayayyakin masarufi a wannan lokacin na azumin Ramadana tare da Amakutar. Ai saurare lafiya masu. sauraron shirye-shirye Isiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.